Assalamu alaikum warahmatullahi abokan babatuka barka da wannan lokaci da kasance a cikin wannan bidiyo kamar da kuka sani a kowane lokaci da mata zo ba bata lokaci muna kokari mu kawo ta yau ma ga mu dauke da wata dama da za ta baka damar samun kuɗi ita ma online ita ma ba tare da kasa kuɗin ka ba sai dai shi wannan da kuke gani iya da ne ba mining ba ana sani a cikin telegram shi ma wannan yana onda ko blockchain kuma sannan za ka iya cire shi a cikin exchanger ɗin Bybit a takaice dai zan ajiye muku link ɗin shi ku je akan description za ku taɓa shi kai tsaye zai kai ku a cikin telegram bayan ya kai ku za ku danna alamar start daga nan kuma za ku cika wato za ku yi following ɗinsu gaba kamar dai yadda ake yin iya da haka ake yin sa to idan ka kammala rajistan ka za ka yi inviting kuma za ka iya bar shi haka kuma idan ka yi inviting gaskiya ban ga suna ƙara komai ba domin ni na yi rajista kuma na inviting ba su ƙara min komai ba sai dai wannan za ka yi inviting domin yan uwa su gani su amfana su ma sannan idan ka yi rajista za ka iya withdraw ɗin shi cikin exchange ɗinka ta Bybit tare da UID ɗinka in ka san Bybit to kana iya amfani da ita idan baka san Bybit ba ma za ka iya saka wallet address ɗinka na kodawo amma na cikin kodawo ah, na cikin OKS wa ɓangaren wallet ko kuma na cikin Metamax. Za a fara withdraw ɗinsa a ashirin ga wannan wata mai kamawa sannan kuma ɓangaren UID ba mamaki ma ka yi withdraw ɗin shi yanzu lafiya lau ya sauka cikin ita exchange ɗinka ta Bybit idan ba ku manta ba a baya an yi iya makamancin wannan ko kifa wanda jama'a sun samu alkari da shi kuma shi iya da ya kace ma wannan yana onda ko blockchain ne insha Allah rabbi iyadar ne wanda za a samu alkhairi da shi sosai su bayan wannan iyadar din fa akwai iyadar masu dama waɗanda suke da wasu akwai waɗanda ake mining din a cikin telegram kada ku manta za a je maku link din abin da za ku yi mining a cikin telegram kuma za a je maku telegram channel din mu ku shiga telegram channel namu domin ana sanya update sosai sosai a kowace safiya muna sanya update sababbi waɗanda ba masu kasu a cikin youtube ko kuma a facebook na naka ku shiga telegram channel namu za a je maku link din shi sai ku danna ku yi following ko kuma ku shiga a cikin telegram ku yi searching online hausa tv zai nuna maka channel din sai ka shiga kai join a kowane lokaci muna sanya update kuma idan ka shiga ma za ka ga sababbi da tsofaffi wanda za ka duba da kyau da kyau za ka gani kuma za ka shiga wannan shine takaitaccen bayani akan wannan da fatan wannan bidiyo zai amfane mu mu haɗu a lokaci na gaba ku mana subscribing ku mana sharing ku following din